daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Afirka na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi garba muka sake dawo a cikin mu na hantsin. Inda za ku ji cewa yayin da alazan Najeriya ke shirye-shiryen dawowa gida, rautani na cewa wasu su na fuskantar matsaloli. Wasu ba ma katifan sai dai a ɗauko irin da da aka shimfiɗa nan a ciki a shimfiɗa a waje a kwanta. Muna ganin wannan ba daidai ba ne. Na biyu yawan al'umman nan ya sa bayukan da aka tanada a wannan gurin sun yi karanci. Za ku ji mai hukumomi ke cewa dangane da waɗannan matsaloli. sannan wani gwamna a arewacin najeriya ya tofa albarkacin bakinsa dangane da muhawarar da ake ta baiwa kananan hukumomin najeriya yancin cin gashin kansu za ku ji wani gwamna ne kuma me yake cewa baya ga haka saliu garba zai shigo da shirinsa na da rashin tayi amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargadi ga Koriya ta Arewa inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji muddin dai ta yi wata barazana ga Amurka ko yankin kasar guam mallakin Amurka ko kuma ƙawayen Amurka. da Mattis da Trump da manyan mashawartan shugaban kasa sun gane a fadar White House jiya Lahadi game da shelar da koriya ta arewa ta yi ta gudanar da gwajin bam ɗin hydrogen shugaban na ma'aikatan tsaron amurka ya fito ya yi ɗan takaitaccen bayani ga manema labarai daga bisani cewa amurka ba wai tana neman ta hallaka koriya ta arewa kwata-kwata ba ne to amma a ta bakinsa muna da zaɓi iri-iri na matakan da za mu iya ɗaukawa a kanta idan buƙatar hakan ta taso takalar da koriya ta arewa ta shayi tana maimaitawa ta wajen gwaje-gwajen makamai masu dinzami da kuma gwaje-gwajen makaman nukiliya har sau shida zuwa yanzu wanda na shidan ake maganin watakila shine karan farko da ta iya cilla makaman nukiliya wanda hakan ya jefa matashiyar gwamnatin trump cikin wata rigimar siyasa ta yankin ƙasa mai sarƙaƙiya shugaban 'yan adawar kasar kenya raila odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki odinga yana magana ne kwanaki biyu bayan da kotun koli ta sanar da soke zaben shugaban ƙasa sanadiyar mangudin zaɓe da yake magana a wani coci a nairobi odinga ya ce haɗakar su ba za ta raba mukamai da waɗanda ya kira ɓarayi ba shi ma shugaban kasar mai ci uhuru kenyatta kwana guda kafin hakan ya ci jam'iyyarsa ta jubile ba za ta raba mukaman iko da bangaren adawa ba yana kuma mai caccakar alkalan kotun kolin kasar saboda soke zaben da suka yi inda yake tambayar wa ma ya zaɓe ku alkalan kotun kolin sun maida martani jiya lahadi suna cewa kalaman na kenyatta cin mutunci ne ga bangaren shari'a da daren ranar asabar kungiyar alkalan kasar kenya kmja a takaice ta yi kira ga jama'a da su watsi da abin da ta kira babatin siyasa kotun kolin ta kenya dai ta soke zaben ne saboda abin da ta kira magudi da saba ka'ida da kuma zaben ta aikata a lokacin zaben wanda kotun ta ce hakan ya illanta sai hancin zaben kundin tsarin mulkin kenya ya wajabta gudanar da sabon zaɓe cikin wa'adin kwanaki 60 jiya lahadi firaministan indiya narendra modi ya naɗa wata mace a matsayin ministan tsaro bayan da ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa a wani yunkuri na cika wasu muhimman alkawura da ya yi tun kafin babban zaɓe da za a yi nan da shekara ɗaya da rabi nirmala shitraman za ta zama mace ta farko a wannan matsayin tun bayan shekaru 35 lokacin da tsohuwar firaministan indiya indira gandhi ta zama ministan ma'aikatar ta tsaro ita ma sit raman yar shekaru 58 da haihuwa kuma tsohuwar karamar minista a ma'aikatar kudi ta hau wannan mukamin ne a daidai lokacin da ta kaddama tsakanin indiya da makwabtanta biyu ke wato a sashen arewa wato da china da pakistan ke daɗa tsanani ana yaba mata saboda ƙarfin hali da ƙwarewa da kuma hazaƙa ita ce mace ta biyu kan babban mukami a majalisar ministocin ƙasar sushma swaraj ita ce ministan harkokin wajen ƙasar modi ya nada sabon ministoci tara a yayin da yake mai da hankali kan gudanar da shugabanci na gari a tsawon shekara ɗaya da rabi da ya rage a wa'adinsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc magajin garin houston na jihar texas sylvester tana ya ce yana so duniya ta san cewa an fara gudanar da harkokin yau da kullum a birnin a yayin da ake ci gaba da kawar da datti da kuma nazarin barnar da makwacin guguwar nan ta harvey ta yi to amma ga mutane da dama da ke cikin unguwannin da ruwa ya mamaye har yanzu abin da suke iya tunawa daga abubuwan da tana ya faɗa ne na afice yanzu aka dai wasu injiniyoyin sojin amurka na shirin sauko ruwa daga wasu ma'adinan ruwa guda biyu da suka cika har suna tumbuɗi a sassan yammacin houston saboda kaucewa fashewar madatsun ruwa wannan matakin na ganganci zai sa ruwa ya malala kuma ya mamaye gidaje wajen dubu ashirin tani ya ce duk wanda ya ƙi barin wuraren ba ransa kawai zai sa cikin haɗari ba har ma da masu ayyukan ceto labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko a Najeriya ana ci gaba da muhawarar baiwa kananan hukumomin 'yancin cin gashin kansu wato wannan batu na ƙara zafafa. Inda baya bayan nan gwamnan jihar Katsina Alhaji Bello Masari ya tufa albarkacin bakinsa. Ga abin da gwamnan yake cewa a wannan rahoto da abokin aikin mu Sahaba Imam Aliyu ya aiko mana daga Katsina. yayin da ake ci gaba da tafka muhawara kan sake fasalin tsarin Najeriya. A baba nan gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya bayyana yadda shi yake kallon al'amarin. Dalle akwai bukatan wato devolution wanda a hausance akan ce ko dawo da wa'ansu ayyuka ga jihohi da ƙananan hukumomi. Yanzu misali ba abin da ya haɗa gwamnatin tarayya da primary education ba abin da ya haɗa ta da secondary school education. ba abin da ya haɗa gwamnatin tarayya ta gina bohol ba abin da ya haɗa gwamnatin tarayya ta yi firamare haskiya akwai abubuwa ka dinga faɗi ga sunan yanzu ba abin da ya haɗa gwamnatin tarayya ta ce sai da za gwamnan jihar kaduna bashi. ko ta sa kawunsila ɗi jihar kaduna kawunsila ɗin da ya hito daga ƙauye na ya sha bamban da kawunsila da ya hito daga lagos ya ma sha bamban da wanda ya hito kano municipal domin gyaran abubuwan ya zama wajibi so that wato abinda ba hushe ke cewa baki gashin wanke ba kitson kitsan wance bai yiwa ka ɗauko kawun albashin kawunsula na ikeja local government ka ce da kawunsula a karamar hukumar ɓaure ka ce wai albashin su da shi da ne babu so in ka kalli devolution a matsayina na aminu bello masari na goyon bayan bukatar devolution a some areas amma devolution ba kuma a yi shi yadda zai weakening the federal government ba yadda ya kasance ba ta da overall authority. Ko yan kwanaki da suka wuce tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya nuna rashin amincewarsa ga masu kiraye-kirayen a sake fasalin Najeriya. What are we talking about? We have a Menene muke magana a kai ne, muna da ƙasar da Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta. Yanzu abin da kawai muke bukata shine yadda za a sarrafa irin waɗannan albarkatu, mu kuma duba yadda za mu tunkari matsalolinmu gadan-gadan, amma ba wani shiriritar sake duba fasalin tsarin Najeriya ba. Wani barbare na sake fasalin tsarin Najeriya fa, wasu na hararo tsarin da Najeriya ke kai ne kafin samun 'yancin kai, wasu ko na nufin tsarin da Najeriya ke kai ne jim kaɗan bayan samun 'yancin kai wannan shi suke nufi da sake fasalin tsarin najeriya tsohon shugaban najeriya kenan olusegun obasanjo sahabu imam aliyu sashin hausa na murya amurka daga katsina a najeriya to gwamna masar ya yi magana ne dangane da batun wa najeriya fasali ba batun baiwa kananan hukumomi yancin gashin kansu ba kamar da na faɗa da fatan zamani afuwa to da muka liƙa ƙasa mai tsarki ta saudi arabiya yayin da alazan najeriya ke shirye-shiryen dawowa gida wasu daga cikinsu sun bayyana irin halin kuntata da suka shiga dangane da abin da ya shafi masauki da kuma makewayi kamar da za ku ji a wannan rahoto na nasiru adamu hikaya daga birnin makka Karancin makiyoyi da rashin yalwar tantuna amuna ne babban kalubale da alhazan Najeriya suka fuskanta, inda ta kai wasu kwana a waje ko kuma bin dogon layi kafin kewayawa. Wannan ma dai ya fito fili ne lokacin da shugaban hukumar hajjin Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ya zaga tantana alazan don fahimtar halin da suke ciki. Kaduna, Kano, Sokoto da Bauchi lamarin ya fi shafa. Imam husaini Tsoho shine jagoran hajjin Kaduna. Wasu ba ma katifan sai dai a dauko irin dadduman da aka shimfiɗan nan a ciki a shimfiɗa a waje a kwanta. Muna ganin wannan ba daidai ba ne. Na biyu yawan al'umman nan ya sa bayukan da aka tanada a wannan gurin sun yi karanci. Ya kamata a zamantakewa irin wannan a ce an keɓe wasu bayuka musamman don mata ne wasu bayuka musamman don maza amma za ka kusan duk bayukan da muke da su a nan in ta gaba maza ne za ka ga ta baya mata ne wannan bayi namiji ya shiga za ka ji motsin mace ne a bayanka muna ganin wannan bai dace ba don magance wannan kalubalen ga matakin da shugaban hukumar barista muktar muhammad ke cewa ana dai ta tattaunawa ita kanta hukumar saudiya suna ta tattauna hanyoyi daban-daban da suke ganin cewa za su iya bi to amma wannan shawarorin kuma kaga sai sun hada da kalubale ko kuma da tattaunawa da manya-manyan malaman malaman kasan ko manyan malaman duniya akwai kuma ma masu ra'ayin cewa watakila a rage adadin mutanen da suke zuwa saboda a samu daidai waɗanda za su zo daidai waɗanda wurin zai iya yalwatan su akwai kuma masu ganin cewa duka wannan ma ba bukata tunda idan minaɗin ya cika ya yi tumbatsa har an shiga muzdalifa to muzdalifa ma shi ma zama bangaren mina malamai da yawa suna bada da haka cewa ai kaman hukunci ne na masallaci idan ya cika sahu ya kai haraba haraba shi ma zama bangaren masallacin Allah ya soya yadda Allah zai ba su hikima yadda za su inganta wurin zama mina shi ma watakila ko ba mu ba 'ya'ya da jikoki da za su zo su ga cewa ba irin mu wahala da muka sha su suka sha ba watakila a wannan lokacin ma za su dinga cewa oh mutanen da wani irin ƙauyawa ne har ma a ce mutum ya wahala a wannan wurin hukumar ta yi ba hukumar alazan gombe don ba da waje inda aka kafa cibiyar magani da kuma legas don ka cukan daga wani tanti ba tare da hayaniya ba usman gurama shine sakataren hukumar alazan gombe wannan yana da alaka da cewa iri shiri shiri da muke yi tun daga gida zuwa har na din a mu'amalar mu tsakanin mu da su mahajjatan mu da su ina gani wannan shi ba da dama wanda shi shugaban kuma jira da ta kasa ya yaba wa gombe din akan wannan shiri da ake ya lafiyar ajiya aladun jihar gombe suke bana kowa lafiyarsa kala to alhamdulillah ba za a ce kowa lafiya ba dai amma dai babu wani a cuta mai damarwa. Bana jihar Kaduna ta fi kowace jiya, yawan alhazai da jagora Imam Tsoho ya faɗi dalili. Eh alhamdulillah rabbil alamin. Allah ya inganta mana tattalin arzikin jihar mu kasancewa jihar Kaduna jiha ce da dama take alfahari da noma. A ranar bakwai ga watan nan ake sa ran fara mai da alhazan gida. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Makka. Salam yanzu karfe uku na dare ne da minti sha uku a nan washington dc kafin mu je ga shirin da rashin tai bari mu shakata da wannan waka Usman Adam Usman wani baban mariya Usman Adam Usman hali babban adali. Jama'a ga zance zani. Sai ka faɗi miliya ta zama Jama'a ga zance zani. Sai ka hodi miliya. Inda malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada Wannan gaskiya ne sha shatan zamani. Amma inda sha ta ya fada faɗa shatan zamani. Dole a ce waka ya kyarkyara. amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole a ce waka ya kyarkyara ina yaro ɗan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani ina yaro ɗan kankane makaranta amma ni malam ya faɗa mani abun da Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa abunda annabi ya faɗa shine malam ya faɗa wanda malam ya faɗa wazi a garan aiki da shi. dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali Dubu jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke shatan zamani Dubu jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke lokacin wali iya da rai sale Allahu akbar lokacin mutuwa bata dauki ba to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha. Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne. Haka ne, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar naku da shirin. To har yanzu muna kan batun yawan kuɗin ruwan da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. ga madina dauda da karshen firar. to yusha bari mu samu shawararka ta yadda za mu fita daga wannan hali da muka tsinci kanmu. shi da gwamnati muna taya ta murna na yin tsa na tattara kuɗi wuri ɗaya wannan yana da kyau a cikin tattalin arzikin ƙasa amma akwai abubuwan kulawa shine kuɗaɗen da za a yi injection a sake su na harkan noma da harkar eh, masana'antu da harkan ilimi waɗannan kuɗaɗe wajibi ne a yi kasafin kuɗi da wuri eh, in ba a yi kasafin kuɗi da wuri ba abun fa da yake ta faruwa haka zai ta faruwa saboda ana amfani da rashin yin kasafin kuɗi a kan lokaci ana yin siyasa da shi kuma mutane suna yin abin da suka ga dama a cikin shi wannan kenan kamar yadda dakta ya ce a bada target ai shugaban kasa ya ba sojoji target kuma target din ya yi amfani to kin ga ba da target wajen shugaban kasa akwai abu tsare-tsare kai jama'a na wahala menene rahoton da gwamnati take da shi akan ayyukan da aka kirkira menene rahoton da aka yi na hauhawan farashi hauhawan farashin nan ba wanda ya yadda bai illa ba to saboda haka za a ba hukumomin da abin ya shafa kuma za a yi amfani da bureau of statistics hmm. su samar da cikakkun bayanai kafin shugaban kasa ya ba da wani directives akan tattalin arzikin kasa saboda na kula na bi tsarin eh, bureau of statistics suna yin iya kokarinsu na fitar da yanayin yadda kasuwa take da yanayin yadda hauhon farashi yake da kuma yanayin yadda rashin aikin yi yake saboda a economy kamar yadda dakta ya faɗa dole ne shugaban kasa target ɗin kowane irin gwamnati shine ta ba da security sannan ta kuma ba da walwala na economic activity mm. idan aka samu economic activity ya tabu crime zai ragu son ƙasa zai ƙaru amma duk sanda aka samu economic activity ya ki tafiya daidai to shi sa kowa zai zo da irin ɗabi'a da ba a bukata saboda duk kowane irin economic being yana da ɗabi'a biyu shi sa ɗan kasuwa idan da ya fara kasuwanci za a bar shi ya nemi normal profit wato matsakaiciyar riba amma san da yake neman kuma kazamiyar riba sai gwamnati ta duba ta ta ina yake samun kazamiyar riba to sai ai kontrolin kazamin riban da suke samu saboda wasu su samu dan abin da za su yi rayuwa su masarufi da shi a rayuwa to a ƙarshe dr obadaya kana ganin in aka bi waɗannan sharuɗoɗin yanzu da kuka shimfiɗa najeriya za ta fita daga cikin wannan ƙangi na rashin tattalin arziki cikin lokaci eh to ina ga kamar mun faɗo da duk abubuwan da ya kamata a faɗa eh. ah, ba da target ɗin nan kuma da shi malam yushau ya faɗa ah, duk kuɗin da za a aiki da su a yi kasafi da sauri kin san kasafin wannan shekara an fara shi ne bai wuce exactly to wannan bai kamata ba bai kamata ba ya kamata wannan abin a fara shi ne a watan fari don a yi nazari da a yi niyya da ake. to kuma na karshe zan ce a nuna shugabanci na adalci ya kamata a nuna shugabanci na adalci na kwarai yadda ya kamata kuma kar a manta da matasa da mata su ne karfin gida musamman mata ya kamata program da aka yi musu for enterprises na mata da sauransu yadda za a ba su kudi a saukake su shiga kasuwanci da wannan irin abubuwa zai taimaka kwarai da gaske kuma musamman matasa kar a manta da su a ba su irin training wasu sai su fita makaranta ana shekaru biyu uku hudu har goma ba aiki to shi yasa muna da abubuwan da suke faru a kasan namu kenan ya kamata a duba matasa a rinjaye su a kawo su kusa da mu a samu irin abubuwan da za a ba su irin training da za a sa musu domin su ma su samu su zama independent. ta yaya za mu fita daga wannan hali na yanzu yanzu yanzu saboda a samu sauki a sai fa dai ya ragu saboda shi abin da dama ake ta tsoron hahon farashi ko red kai ya daga sauke shi yana da wahala shi sa duk abin da za ka yi one of the main target abin da ake son babban banki ya yi shine ya maintaining stability sannan ya sustaining stability to idan aka kuskure ya daga to in ya daga fa wasu na kaman criminal ne mm. sai ka bar shi har ya sai makamai ya fara terrorizing mutane eh. to haka aka yi a kasuwan sun riga sun karfi da jari kuma karfin da suka samu sun same shi ne akan farashi eh. farashin nan kuma suna jin daɗin shi in ya fita a kasuwa sai ya koma hanyar jami'ai eh. shi ne problem da ake samu saboda haka in wannan ya maximizing gain ya kwace a hannun wannan sai ya kuma koma wani cartel daban ya ya koma inda ake bukatarsa shi sa shugaba sai ya zama da karfi kuma da sauri lokaci a banki ana sauri ne ba a yin saus wato ka tsaya kana jira a cikin harkan kuɗi saboda modern market abinda john robinson take faɗa shine ya zama wato contestable market wani wuri ne kawai na rigegeniya to yanzu abin da ya faru kenan duk an hitin talaka an dudduke shi an kwace shi sa raɗaɗin yake da yawa to kuma gwamnati sai ta koma ta kalli wato welfare duk democracy da yake zai zama sustain over a long period sai ya ɗauki economic measures waɗanda zai shafi eh, monetary and fiscal sannan kuma ya ɗauki welfare welfare ɗin nan duk abin da yake na kyautata rayuwa ne eh. gwamnati ta yi amfani da resources ɗinta sannan ta yi amfani kuma da responsibility ɗinta kamar foundation foundations na manya-manyan big companies da mtn da dangote da irin waɗannan waɗannan dole su shigo su taimaki eh, ƙananan sectors na economy saboda daga taxes ɗinsu ne da sacrifices ɗinsu su suka zama biga to wai ta yaya za a magance wannan karɓan kuɗi daga hannun madina a baiwa mai jidda a cikin ruwan sanyi <laughs> mai jidda ba ta aikin komi eh, eh, eh to ai ya kamata eh za a iya samo daga ita madina a da mai ya kamata a yi hakan nan domin ita allah ya riga ba ita madina saboda haka ya kamata a tausaya ma mai jidda eh haka ne ya kamata yi domin ita demokradiyya din ba yadda za ta yiwu sai da kowa yana taimakon wadda ba su da hannu an ba haka ba ba za a samu zaman lafiya kuma ba za a samu cin gaba ba kuma tilas ne gwamnati su doke matakai musamman a arewa inda babu zaman lafiya inda ana tashin hankali ba yadda za a karu ba yadda masana'antu za su kafu abin da ya sa kenan lagos da ogun a yau din nan abin da suke samu daga ake ce masa internally generated revenue ya nake 160 da abin da gwamnati ke basu a Legas. a Legas. na ogun kuma dari da ashirin da wani abu saboda kan ba inda ba ko gwamnati tarayya za su ya su zamana a kansu to su saboda suna da bakin teku ne ko menene a domin akwai zaman lafiya eh bakin tekun ya dan taimaka wani ba shine kaɗai ba sun sa yaran su a makaranta suna da ilimin kimiyya suna da abubuwan da za su yi da hannayensu akwai masana'antu iri-iri a nan arewa fa me muke da shi kowa kawai ya sa ya zo ne ya sa ma gwamnati ido abin da suka samu shugabanninmu na arewa ko ana sa ma gwamnati ido gwamnati tarayya idan aka kawo kudi ga asusun tarayya sai su ɗiba nasu su sa a jihunsu su kai ƙasan waje a bar mutane da allah ya sa to ba masana'antu yara ba su cikin makarantu da zai taimake su an ce kwanakin baya wanda suka samu 6 credit a wayek na anambra sun fi na duk jihohin arewa gaba ɗaya jiha guda ɗaya to wannan ina za a samu cin gaba saboda haka a sa yara a makarantu a neman musu aikin hannu a kafa masana'antu a creating atmosphere da environment da zai kawo cin gaba idan aka ɗauki wannan matakai arewa ma za ta tashi kuma najeriya ma da kanta gaba ɗaya za ta tashi ko shawo kana da abin da zaka kara eh ina da abin da zan kara wato duk wani abin da muka tattauna mun tattauna shi game da tattalin arziki ne eh. to tattalin arziki bai tafiya sai da political economy siyasan tattalin arzikin kasa eh. siyasan tattalin arzikin kasa kuma ya karu eh, musamman mu rinka kallo kamar yadda dakta ya faɗa waɗannan abubuwa suna da mahimmanci a rinka sa hikima da mm. tausayi idan duk baka ba hikima ba tausayi mm. to duk tsarin da aka kawo shi to ba zai nasara ba shi shine nake so in yi magana wato akan farashin da ake sai da man fetur a cikin ƙasan wannan in hanyar da za a saukar da farashi shine a sa refinery a ko'ina a yi refinery tun da a 2040 ana sa ran za a daina siyan shi mu kuma har yanzu mu kai wannan level din ba to a zo a yi refineries wanda za mu rinka siyan mai mu da sauki wanda duk abubuwan da za mu yi mu yi su a cikin da sauki a cikin tattalin arzikin kasar mu misali na mu'amala yawan tafiye tafiye mutane ya ragu idan kana so ka gina agriculture sai ka gina shi da hanyoyi sai ka gina shi da tafiye-tafiyen mutane 'yan kasuwa da jirgin ƙasa to duka waɗannan abubuwan infrastructures da ake bukata gwamnati tana da dama yanzu kuma daman shine a yi kasafin kuɗi da wuri sannan a sa mutanen da suka dace sannan a rinka nemo mutane masu tausayin mutane ba mutane masu boko zalla ba jama'a sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodine waɗanda suka ah, shirya mana sauti Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi an kashe sau ta hanya mai kyau. Tuma da yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manir dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari da Allah ya baka lahiya ka dawo lafiya to ka dubi ministocinka wa yake tafiya daidai wa yake yaya hawai ne ya to mai tafiya daidai Allah ya taimaka mai taimaka maka mai tafiya hawai ne ya a buga mai guduma saboda Najeriya tana cikin la'ila la'ila la'ila ha'ulai Allah ka fishe su cikin wannan ɗari. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Amerika. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gurbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ina son amfani da wannan dama ta taya umu musulman duniya baki daya muna bukin sallah da fatan Allah ya gura mana tabbatin bukin madada. Assalamu alaikum BOA mai magana a Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina na ina ta al'ummar musulmi murnar barka da sallah tare da ma'aikatan sashen Hausa na BOA Allah ya kara ba mu zaman lafiya Allah ya samu ga ta gaba na gode daga Alarab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice sakataren tsaron Amurka James Mattis ya fi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargaɗi ga ƙasar Koriya ta Arewa inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji muddin dai ta yi wata barazana ga amurka ko yankin ƙasar guam mallakin amurka ko kuma ƙawayen amurka da matis da trump da manyan mashawartan shugaban ƙasa sun gana a fadar white house jiya lahadi game da shelar da koriya ta arewa ta yi ta gudanar da gwajin bom na hydrogen shugaban na ma'aikatan tsaro amurka ya wato na amurka ya fito ya yi ɗan takaitaccen bayani ga manema labarai daga bisani cewa amurka ba wai tana neman ta hallaka koriya ta arewa kwata-kwata ba ne to amma a ta bakinsa muna da zaɓi iri-iri na matakan da za mu ɗauka idan buƙatar hakan ta taso shugaban 'yan adawan ƙasar kenya raila odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki jiya lahadi firaministan indiya narendra modi ya naɗa wata mace a matsayin ministar tsaro bayan da ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa a wani yunkuri na cika wasu muhimman alkawuran da yi tun kafin babban zaɓe da za a yi shekara ɗaya da rabi da ke tafi masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a nan baki ɗaya sai kuma da misalin karfe hudu agogon Najeriya da Nijar kamar da Chad za mu sake dawa da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ni gabatarwa da kuma ci ba hero da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu malama Zainab Abdulrahman. Muhammadu Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.